Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Safilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 18 ga watan Afrilu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. A cikin shirin namu za a ji cewa Amurka da China sun ƙudiri aniyar yin haɗin gwiwa kan batun yaƙi da sauyin yanayi. ya kamata manyan kasashen duniya su zana layin jayayya da rasha su kuma yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi akan masko lokacin da ta tsallaka layin a cewar shugaban kasar faransa girgizar kasa mai karfin awo biyar digo tara yau lahadi ta faru a lardin bushar da ke kudancin kasar iran to na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassan najeriya ke neman kutsawa cikin birnin tarayyar kasar akalla ranar da suka zo sun ɗauki mutum hudu ne an zo an gama cinikin an kai musu kuɗi kuma sun rike mutanen da aka kai kuɗin sannan kuma sun ki sakin waɗancan za kuma a cewa wasu hukumomin najeriya sun fara shiri kafin cikar wa'adin shugaban kasa na au 'yan bindiga su tuba au a yi ta ta ƙari. Inda ƙasar ga idon haɓu a gyara ta ba, da yadda Allah da Ubangiji Allah sai ta koma hannu sai mu amshe. kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel muna kuma tafa da falalar ramadan albarkacin wata mai tsarki na ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Amurka da China sun ƙudiri yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa jiya Asabar bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai. Sanarwar daga Kerry da wakilin China na musamman kan sauyin yanayi shi Hyanhua ta ce Amurka da China sun himmatu wajen haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi wanda dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa. Kerry tsohon sakataren harkokin wajen Amurka shi ne jami'i na farko daga gwamnatin shugaba Joe Biden da ya ziyarci kasar China. Yana mai nuna fatan bangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan kalubalen duniya duk da yawan tashin hankalin da ke sama a wasu bangarori da dama. Ya kamata manyan kasashen duniya su zana layin jayayya da rasha kuma su yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi akan moscow lokacin da ta tsallaka layin shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa wa kafar sadarwa ta amurka cbs a wata hira macron ya ce dole mu shata wa ƙasar rasha layi a cewar wani hoton bidiyo na hirar da za a gabatar a yau lahadi wannan ita ce kadai hanyar da za a iya amincewa da ita takunkumin shi kadai bai wadatar ba amma takunkumi na daga cikin tsarin a cewarsa. ya kara da cewa ya kuma amince da matsayar shugaban amurka joe biden na buɗe tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin a daidai wannan lokacin na tashin hankali girgizar ƙasa mai karfin awo biyar tara yau lahadi ta faru a lardin bushehr da ke kudancin ƙasar iran inda cibiyar samar da makamashin nukiliya take amma ba a samu rahoton kai tsaye na asarar rai ko barna ba kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dalilancin labarai na Reuters cewa babu wani rahoto game da wata barna a cibiyar nukiliyar ta Bushesh. Girgizar ƙasar ta afku a yankin bandar Ganoba da ke lardin a safiyar yau. Babu wani rahoto game da barnar da ta haifar tukunna a cewa gidan talabijin na ƙasar. Ya ƙara da cewa an tura tawagogin ceto zuwa yankin. ya ce zarfin girgizar ta kai kilomita goma duk da cewa babu wani ƙarin bayani. An jima kaɗan, Safilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yanzu aka fara lura cewa matsalar tsaron nan da ta'addabi sassan ƙasar ta ma fara kutsawa cikin birnin tarayyar ƙasar, inda har ma aka fara ƙaurace ma wasu unguwanni. Madina Dauda gare Kalla ranar da suka zo sun ɗauki mutum hudu ne. An zo an gama cinikin an kai musu kuɗi kuma sun rike mutanen da aka kai kuɗin sannan kuma sun ki sakin waɗancan. Suna nuna cewa sai an maida musu bindigogin da aka ansa daga hannunsu. Yadda wani malami da ya nemi a saka ya sunansa saboda halin tsaro ya koka kenan da yadda matsalar garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar Abaji ya shafe su. To sai dai babban darakta mai kula da harkokin tsaro a ma'aikatar birnin tarayya lafiya malam adamu gwari ya ce tuni har an fara daukan mataki a yanzu haka da nake magana da minista na babban birnin tarayya yana tsaye bisa kafafunsa akan tabbatar da tsaro a wannan yankuna kuma akwai tsare-tsare wanda shi minista ya yi don inganta wannan tsaro na wannan bangare ta bangaren sintiri na haɗin gwiwan jami'an tsaro daga 'yan sanda civil defense da ss har ma da sojoji a babban spector general na 'yan sanda ya ba tallafi a fct a rundunar 'yan sanda wato police mobile force don inganta tsaro a wannan babban birnin tarayya kuma minista a tsaye yake bisa kafafunsa na tabbatar da cewa duk wani tallafi da za a wa wayannan jami'an tsaro su gudanar da ayyukansu ta yadda ya dace yana bayarwa a dukkan lokacin da bukatan haka ta taso. To sai dai da mai fashin baki a al'amuran tsaro Salisu dan tata Muhammad yana ganin faruwar irin wannan a wuri irin babban birnin tarayyar Najeriya abin takaici ne. Mu ne wanda ya zamanto abun takaici ba matakan da ya kamata jami'an tsaro su dauka illa fifita leken asiri saboda inda sun ka zo ake cikin garuruwa da mazaunin garuruwan nan inda 'yan garkuwan ba su sani ba to a inda za a aikatar da shi da ina ganin ba abin da ya kamata eh, rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi illa fifita da kuma daukar labaran sai da kuma abin da ake kiran disguise a wurin intelligence garden wato wurin daukar labaran sirri da sauran abubuwan kenan ganin cewa irin wannan aiki na tsaro musamman a babban birnin tarayya ya rataya ne a wuyan jami'an 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda bala ciroma ya yi tsokaci arian abaji mun duba shi shugabanmu aiji kenan ya so a inganta tsaro a abuja ga baki daya ba abaji kawai ba saboda haka ya kawo mana 'yan sandan da muke ce ma mobile police force rundunoni ma ta musamman na akwai ctu counter terrorism da sauransu haka da muka zuba su a wayannan wuraren muna duba me yake faruwa a wuri wurin da ya kamata mu kara mutane mu kara mutane wurin da ya kamata mu kara kayan aiki mu kara kayan aiki ah, alhamdulillah an yi nasara madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria a gaida madina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. kusan marasa lafiya bakwai a kwashe jiya asabar daga asibitin charlotte mazeki na johannesburg inda gobara ta tashi a sassan asibitin a cikin birni mafi girma a afirka ta kudu babu rahoton samun jikata ko asarar rai an shawo kan wutar amma an rufa asibitin tsawon kwanaki bakwai a cewar david makura firaministan lardin goteng inda johannesburg yake da sanyin safiyar ranar asabar gobarar ta sa bene hawa na uku na garejin ajiyar motoci na asibitin ya ruguzo ma'aikatan kashe gobara sittin ne suka yi ta fama da wutar a cikin dare wutar ta fara ne da safiyar juma'a kuma an kashe ta da rana amma sai ta sake tashi da yamma kuma ta ci gaba da ci har wayewar gari daga karshe, yayin da kusan kashi 60 cikin ɗari na yawan al'ummarta suka karɓi rigakafin coronavirus na farko isra'ila ta ɗage dokar saka takunkumin fuska a waje yau lahadi umarnin rufe fuska zai kasance har yanzu ko da yake a rafaffan wurare daga ranar 24 ga watan afrilu faransa za ta buƙaci duk matafiya daga brazil su keɓe kansa na tsawon kwanaki goma ƙasar brazil na da yawan mutane miliyan goma sha uku da ɗigo tara da suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar johns hopkins amurka da indiya ne kawai ke da yawan waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.6 da miliyan 14.5 fiye da mutane 371 suka mutu a cikin brazil daga covid-19 cibiyar jami'ar johns hopkins ta rawaito amurka ita ce kawai wurin da ke da yawan mutanen da suka mutu daga coronavirus har 566,893. da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan ma a Najeriya inda a yayin da wa'adin shugaban kasa na au 'yan bindiga su tuba au ayyuta ta ƙare ke karatuwa wasu hukumomi suka fara shiri sani malumfashi gare ka. To a yayin da wannan wa'adi ya kawo wa jiki shine na diba daga cikin tattaunawa da muka yi da su dangane da irin wannan cewa shan idan za su kasance ga su ga shugaban kasa ko gwamna me za su ce a yi masu don su bar wannan al'amari yanzu gwamna ko wani mutum ni wanga abun da ke yi fi gwamna shugaban kasa shi inda ya san meye ne a daji meye ne dan ada yake halin da dan adam yake ciki a Najeriya da bai sa magana yana ya tsaya ce gwamna ko wani mutum abun nan ya yi karin gwamna shugaban kasa shi in zai tashi ranar sai ya nemi taimako daga wasu kasashe kamin ya iya gyara wannan abu sai da kanka da duba ka ga mutane da suke nan ga suna dauke da makami babu wanda yake da wani abun da zai wani an kashe dan uwan shi an kashe wani har mahaifin shi an kashe to yanzu ba ta kace idan aka zo sabon sulhu da ku a shirye kuke ku taho da sauran jama'a a zo a zauna a yi magana a kasa a cire kowa da na shi ni eh, ina cikin mutane wanda suke mafarkon daukan makami na kasar zamfara lokacin da sani ya yi kura ya hau sani lokacin da ya kafa shari'ar musulunci nan mun gaya mu ni lokacin ina da shekara sha shida na tafi ga uban kasa na gaya ma uban kasa ya tafi ya gaya eh, uban kasa ya gaya min sun ce ni arne ne ban san komi tun da arne ne to ba a yi yi da yaro ne yi uban kasa da ke uban kasa a gawa wani alhaji ko rayuwa da muke yi nan ga daji in kana yanzu da sanuwa guda tana iya ka da ta ko kana da uka sai da guda taru nan mu rarraba kudin mu sai wani abu a To amma dai ra'ayin su kwamandojin mahara ɗin ya bambanta. dangane da makoman ƙasar nan matukar ba a cimma wani maslahan da zai daidaita da al'amura ba. Tunda ƙasar ga idon haɓu a gyara ta ba, da yadda Allah da yadda Ubangiji Allah sai ta koma hannu mu sai mu amshe. Kan wannan al'amari eh. wani kira za ka yi? Kiran da nike mashugaban ƙasa yadda ya tashi ya yi siyasa ya zo ya bi kabilun ƙasar ga ya zauna ya gyara su ya sulhunta su a shirya ƙasar ga ta zauna tana cikin bala'i duk sai an kashe mutum shi ake tunani ya gyara ƙasar ga in bai gyara ta ba wanda zai gyara ta sai ta waje kaf yadda kuke ji a cewa za ta waje to za ta waje a halin da ake ciki da yanzu jami'an tsaro suna nan kan umarnin da shugaban kasa ya ba su na wa'adin kwana sittin ga mahara da su tuba don raɗin kansu kuma ba tare da wani sharaɗi ba aiko eh ba haka ba su gamu da fushin hukuma sani sha malfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. lale marhaba barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. ta a yau za a ji tattaunawa ta tare da wata matashiya da ta kirkiro wata manhaja ta yanar gizo da ke daukar bayanan waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe karkashin ƙungiyarta mai suna Shamlock a jihar Kano Najeriya la'akari da yadda matsalar ta zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Suna na Sa'ada Aliyu kuma nike founder na Shamlock Innovations ita Innovation Hub a Kano State. Ko zan ki mana ƙarin bayani a takaice abin da ya ja hankalinki wajen haɗa wannan manhaja taki? Babban abin da ya ja hankalin shi ne ganin yawan da inda ake yi a nan wajen arewacin najeriya especially kano inda nake ina ganin da yawa ana yin wannan abun kuma ba a samun ba sa samun justice wanda aka yi fyaɗe haka ne ya hankali na na ganin da zan yi taimaka. to a ke me kika karanta ne. Um, ni fita science student ce amma kuma na fara yin harkar kimiyya tun ina secondary school da ke kiran manhaja haka to ake cewa wannan bangare da kika karanta ne ya kara miki karfin gwiwar sha'awar kikiro da wannan manhaja? Eto, eh karanta shi ya dan gara mun gaskiya. Babban abin da ya jawo na yi shi shine ganin akwai matsalar daman da yake faruwa. To ni kuma gashi ina daman kirkiran manhaja. Me? sai na ga cewa to bari na amfani da shi um, iyawar da na yi na wannan in da zan in taimaka al'umma. ko za ki kara mana haske dangane da yanda wannan manhaja take aiki? Ok, ita wannan ne an yi ta ne a Google Play Store. Kuna da Android phone kina da Android za ki iya saukar da shi kan wani in kika shiga Play Store. Za ki shi for you H E L P e I O so in kai a anan sai ki installing. In kai installing za ki samu iya amfani da shi ko kai amfani da shi da Hausa ko da Turanci. To an yi shi da Hausa daga farko saboda um, ya zama ya yi isar da saƙon da ake so da wanda ba sa iya karantawa da turanci so a nan ne sai ka fara amfani ko ki fara amfani da shi to yanzu a yanzu za a iya cewa an samu adadin mutane nawa da ke bibiyan wannan manhaja ko kuma suka saukar da su a wayar kamar yadda kika yi bayani eh an samu gaskiya wajen dubu ɗaya da ɗari biyar haka gaba da dubu ɗaya da ɗari biyar mutane waɗanda suka to kuma ta yaya kuke iya tantance su ko kuma ku gane su waye ne ainihin waɗanda su ne suke da suka ba da ah, sanarwar abin da ke damun su. To da farko duk wanda zai amfani da shi wannan manhajar zai shiga in ya shiga sai ya akwai bangare na shi ainihin kai rubutu so mutum zai je kai rubutu a wurin to in ya kai to a nan ne za mu ga to wannan shi ya hau kan platform amma ga matsalar shi nan. na kai rahoto ɗin to duk wanda ya kai rahoto to anan za mu san shi ne matsala ko kuma yana da wanda ya kawo rahoto ne amma laba wannan ɗin mutum is secret ba a faɗan shi a cikin platform ba zai shi sunan shi ko sunan ta duk ba zai faɗi ba a cikin manhaja. to a matsayin ki na matashiya da kuma kike da burin ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ya addabi ƙasa ma zan iya cewa baki ɗaya. Me wanda irin nasara ci gaba kike ganin wannan manhaja ya kawo wajen wannan wannan aiki da kike yi? Gaskiya yawanci tun da yawanci um, wanda aka yi wa fyaɗe za ki ga ba sa uh, faɗan shi saboda ganin tsangwama ɗaya ko kuma ganin cewa in suka fito suka faɗa abin za a yi yaƙi da su a gari so wannan yana hana a yi reporting so wannan manhajar zai taimakawa wajen ganin duk wanda ya isar da ya kai report ta wannan manhaja din sirri kamar ya zama sirri tsakanin shi da wannan ƙungiyar sai da in har shi yake so ko take so a bayyana daya kuma kun ga zai rage tunda mutane ba za su je abin za a yi a sirrance ba wanda zai san zancen ba tsangwama dai kamar zai rage wannan tsangwama al'ummar da ake. Kamar yadda na yi tambaya, shin wannan hanya ce mafi sauki da kuma asiri don kuma ci gaba ne ya kawo. Ka kya iya cewa baya ga wannan akwai irin hanyoyi da za a iya samar da ci gaba wajen rarrage matsaloli da yake addabar Najeriya musamman ma hanyar tsaro da kuma sauran irin ababen abubuwa da suke zama barazana ga ci gaban ƙasa? Eh to shi sa a koda yaushe ina yawan nuna ma mutane especially mata ina musu amfanin shi koyon kimiyya to yanzu kimiyya shi ne future to duk wanda ya koyi shi zai iya amfani da shi ya kirkiri kamar solution ya kiri abin da zai kawo sauki ga al'umma ta shi wannan kimiyya da so abin da ya shafi security na kasa ma na tabbata cewa za a iya yin shi da harkar kimiyya kawai mutum ne zai tunani ya ga to ta zai amfani da shi ko kwakwalwarsa ta wannan harkar kimiyya din da zai kawo canji so wannan abu ne mai yiwuwa sosai. to da shawarwari zaki bayar wa mata har ma da matasa musamman ma wajen irin amfani da irin zamani ya kawo mana a wayoyi wanda za ka iya ganin abubuwa iri da dama amma da dama ba sa mai da hankali wajen ci gaban su da kuma bayar da gudunmawa ga al'umma. Babbar shawara da zan ba wa al'umma matasa da kowa da kowa shi ne yi amfani da wannan na'urar ta waya so da ba ma sai kana da laptop wannan waya zai zama kamar makaranta ce a hannunka gaba daya so duk abin da kake kokarin ka ga ka koya ko kin koya za ka iya yi ta hanyar waya to amma kai yi amfani da shi saboda amfanin waya ya fi rashin amfanin nata amma ganin yadda al'ummar mu suke amfani da ita sai ake yawan ganin kamar ba ta da amfani amma amfanin ta ainihi ya fi da makaranta ce a hannu za ka yi amfani da ita ka koyi abubuwa da yawa da yawa kari a yi ba. Muna godiya sosai da wannan dama da kisa ba mu. Na gode sosai. Tuma sauraro gabaki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin sai wani makon da yardan Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Nisha Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan wata na Ramadana bisala. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za mu fara da ra'ayin Shehu Adamu Rijau. mai cewa najeriya kenan kasar mu ta gado ga ɗumbin arziki da kuma tarin yawan jama'a amma abin takaici shine kullum talakawan kasar tamu ƙara talaucewa suke yi a yayin da shugabanninmu kuma ke ƙara kuɗin cewa allah ya kyauta sai kuma saƙon ali usman taka lafiya birnin kebbi mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a yau ina jinjina wa al'ummar ƙauyen majita na ƙaramar hukumar kankara jihar katsina a bisa namijin kokarin da suka yi na fatattakar 'yan bindigar da suka kawo musu hari inda maɗaukakin sarki ya baiwa jama'ar ƙauyen nasarar kashe 'yan ta'addar kimanin talatin tare da jikkata wasu da dama ina kira ga sauran jama'ar birane da ƙauyukan mu da su yi koyi da waɗannan jajirtattun mutane wajen kare mutuncinsu tare da na iyalansu. sai kuma sakon sani muhammad cindo unguwar karwafin madaki jihar baucin tarayyar najeriya mai cewa ina jajantawa iyaye da 'yan uwan ɗaliban firamare da suka rasa rayukansu sanadiyar gobara a birnin yamai na jamhuriyar nijar allah ya ji kansu da rahama idan ta ta zo kuma allah ya sa mu cika da imani amin summa amin sai kuma sakon haɗin gwiwa na su abubakar kudi lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa muna jajantawa gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da iyayen ɗaliban da ibtila'in gobara ya yi sanadin ajalinsu da fatan allah ya sanya su cikin shahidai kana ya ba iyayensu haƙurin jure wannan rashin saƙo na biyu ya fito ne daga husaini dangote karasuwa daga jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan kasuwan mu Najeriya da su yi wa Allah da annabinsa su rage mana farashin kayan abinci don mu ma talakawan mu mu gudanar da azumin mu cikin kwanciyar hankali da walwala. Sai kuma saƙon ado salati goma ga annabi Rijau mai cewa yau kira zan yi ga 'yan uwana musulmi. da cewa don girman Allah da manzansa mu ƙara zage dantse wajen aikata alkhairi ko mai ƙanƙantarsa sannan kuma mu daina aikata sharri mai ƙanƙantarsa tun da dai Allah yakan riɓanya lada ga duk wanda ya aikata aikin lada a cikin wannan wata sannan kuma yakan riɓanya zunubi ga duk wanda ya aikata zunubi a cikin wannan wata a ƙarshe ina roƙon Allah ya bamu ikon yi sako na ƙarshe ya fito ne daga shu'aibu adam agwai mai cewa hakika kwanci tashi babu ya a wajen Allah muna godiya ga Allah Ubangiji da ya sake zagayo mana da wannan wata mai alfarma watan Ramadana cikin hikimarsa. Yanzu kuma ga fallar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. sunana jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultan sara abubakar da ke gwiwa lokacin sokoto azumi watan ramadani yana da falaloli masu yawa cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi allah ya saukar da qur'ani kamar da Allah ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah ya zaɓi ya saukar da Qur'ani a cikin annab falalar cikin falalar wata azumin Ramadan akwai ciki ake samun lailatul qadar wadda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu cikin falalar azumin watan Ramadan akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar alkiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi ya ce ya Allah na hana mai abincin shi da rana ka bani ceton shi sallar dare ta ce ya Allah na ana mai bacci da daddare ka bani ceton shi annabi ya ce sai kuma a ba su ceton bawa yana cikin falala azumi cewa Allah ya tabaraka wa Allah yana cewa dukkan ayyukan dan adam nashi ne ce azumi shi ko wani ne nake sakawa don Allah kadai ke iya saka da azumi yana cikin falla azumi annabi sassa ya ce sau mu junna azumi garkuwa ne yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya yana kare mutane daga girman kai da dagawa sannan lahira yana kare su daga wutar jahannama azumi ya an ce kai kai cikin fa'idodi ne shine kayi abin da Allah ya azama ka doke nauyi ka doke wani shika shiki cikin shika shikan musulunci guda biyar falala ta azumi tana da yawa cikinta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi da haka wannan wata wata ne mai falala azumi ciki yana da falala kwarai da gaske yana kiran mutane su dage babban abin da zakawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi babu wani abin da duk abin da ake wannan ake sai Ramadan irin na karatun Qur'ani irin na sadaka irin na sallar dare babu wanda ya kai falala shi farillar ta azumi kayi ta sannan wa'annan abubuwan su biyo baya to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. amurka da china sun kudura yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi ɓangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa jiya asabar bayan ziyarar da wakilin amurka kan yanayi jan ya kai a shanghai sanarwar daga keri da wakilin china na musamman kan sauyin yanayi shi hyanhua ta ce amurka da china sun himmatu wajen haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi wanda dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa. ya kamata manyan kasashen duniya su zana layin jayayya da rasha kuma su yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi a kan moscow lokacin da ta tsallaka layin shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa wa kafar sadarwa ta amurka cbs a wata hira macron ya ce dole mu shata wa ƙasar rasha layi a cewar wani hoton bidiyo na hirar da za a gabatar a yau lahadi girgizar ƙasa mai ƙarfin awo biyar tara yau lahadi ta faru a lardin bushehr da ke kudancin ƙasar iran inda cibiyar samar da makamashin nukiliya take amma ba a samu rahoton kai tsaye na asarar rai ko barna ba kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dalilancin labarai na reuters cewa babu wani rahoto game da wata barna a cibiyar nukiliyar ta bushesh kusan marasa lafiya bakwai aka kwashe jiya asabar daga asibitin charlotte mazeki na johannesburg inda gobara ta tashi a sassan asibitin a cikin birni mafi girma a afirka ta kudu babu rahoton samun jikata ko asarar rai an shawo kan wutar amma an rufe asibitin tsawon kwanaki bakwai a cewar david makura firaministan lardin goteng inda johannesburg yake to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da linet sahilu da ya hada da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasala.